يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فأعيكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa kuma muna neman shiryansa kuma muna neman kariya a gunsa barin sharukan kawuninmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makaluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makaluki da isa ya shiryar da shi sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lallai ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da lafira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi hasaran duniya da lafira yan uwa musulmi mu da wanga rana mai albarka rana kenan ta alhamis wanda ta daidai da kwana daidai goma sha biyar na watan ramadana shekara hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barin sa Makka zuwa ga kasar Madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da kwana daidaya talatin da daya wata ta biyar shekara ta miladiya annabi Isa tana da dubu biyu da goma sha takwas a fadan yahudu da nasara babu shakka wannan rana za ta kafa mana shaida gaban ubangiji allah madaukin sarki idan kiyama ta kai kamar da muke addu'a yau da kullum allah madaukin sarki muke roko idan kiyama ta kai allah mun roke ka ka sa wanga rana za ta muna kyakkyawan shaida Sanadin sanadiyan wanga da Allah lulbe mu da rahama ya saka mu cikin gidan aljanna bayan Allah ga mu ne cikin wanga masallaci mai girma mai albarka jami'u taqwa ba don komi ba saboda ci gaba da karatun tafsiri da muke yi a cikin kowane watan azumi bayan Allah Allah madaukin sarki muke roko ya muna jagora Allah ya samu dace gabanin mu karatu bayan Allah yau azumi na da kwana goma sha biyar ka ce ba jiya aka soma azumi ba azumi ya soma muna ban kwana abinda ya kama yau tun daga yau zuwa gobe abinda dai saura cikin azumi za ka ga yana da ƙadan ga abin da mai muka yi bawan Allah to abin tambaya bakwai biyu da ya wuce cikin wanga watan azumi ni da kai mai muka kulla da nan. ni da kai wani aiki na alkhairi muka saka a cikin mizanin mun saura wasanni ne mun bar rayuwar duniya ta shagalatar da mu gabarin Allah ababa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karatar da mu mu aikata cikin wanga wata mai alfarma mu aikata ko ba mu aikata ba to bawa Allah muna kiran ka, ni mai magana ina kiran kaina ka sani cewa har yanzu da sauran lokaci farkon bakwai biyun kayi wasanni to bawan Allah sauran bakon biyu har yanzu bawan Allah Allah na neman ka ka saya tsayin daka ka gyara aikinka ka gyara niyyarka tsakaninka da Allah ka yi wa Allah ibada kai ma gabanin watan Ramadana ta kare Allah ya maka gafara ya lulube ka da rahama kana cikin wanda Allah ya yanta su daga wutan jahannama zuwa ga gidan aljanna Allah kai mana haka shi sa bayan Allah mu yi kokari mu saya sayuwa ba don komi ma saboda murayar da wanga wata mai girma mai albarka har wa yau muna tare da wanga babban sura suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka kai aya ta hamsin da uku aya ta hamsin da uku inda Allah madaukin sarki yake ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sako zuwa gare ka ka kai shi zuwa ga sahabanka baki daya da duk wani mu'mini da imani da Allah ya imani da manzon Allah wani sako ne shine wanda muka yi karatun sajiya game da sahabai da suka je gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba su abinci bayan sun ci abinci suka zamana suna fira gidan manzon Allah manzon Allah kuma ya masu yana son sahabbai su bar su fita gida su ba shi wuri ya je gana da amarya sahabbai suka saura ba su fita ba Allah ya sauko da wanga aya wannan aya an sauko ne da sahabbai jiya amma yau bayan Allah wanga aya yana zance a kaina yana zance a kanka ya kai bawan Allah shi sa wanga karatu da muka yana da muhimmanci sosai lasiyama a cikin zamantakewa ka yi ƙoƙari bayan kaji in jiya ka fari a cikin wanga kuskure to ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah ka gyara ka saya ka tabbakar da wanga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau da mu tashi aya ta hamsin da hudu aya ta hamsin da hudu me Allah ya ce mana بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tubudu shay'a inna gabayin Allah malumman nahau suna masa i'rabi da harfu ash-shartul jazim tubudu سكت فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون أو شكت حرف عطف تخف معطوف على تبدو والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به saboda Allah ya ce in tubudu shay'an aw tukhfu shay'a shaka wannan ha'un matsayin me maf'ulin bi Allah ya ce fa inna Allah alfa huna shika ce me waqi'a mawqi'a jawab ash-shart inna harfu nasbin wa tawqidin Allah suka ce me ismu inna mansubun bil fatha wa jumlatu fa inna Allah Fi ma'alli محل jawabu mada a الشرط bayan Allah jiya mun ba ku labari cewa akwai wasu daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bude bakinsu ko kuwa a suka boye a cikin zukatansu cewa in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wani she ce na auri aisha wani ya ce a'a ni na auri zainab wani ya ce a ni na auri ummu habiba wannan zattutuka bayan Allah suna yi ne ba da sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da suka fada haka sai Allah ya sako da aya ya ce ba daidai ba ne ya kusa a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku aure mata ta kin manzon Allah bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matar manzon Allah tana matsayi ne ga uwa ga mu'minai bayan Allah ko tana matsayin uwa ne ga mu'minai in manzon Allah ya aure yarinya ko da tana da shekara goma ne ko goma sha daya ranar da manzon Allah ya aure ta komin tsufanka da girmanka ta zama uwa gare ka ya kai bawon Allah inda uwaka ta haramta a kanka haka kuma wanga bauyan Allah ta haramta a kanka to wanga zattutuka da suka boye a cikin zukatansu shine Allah ke son ya nuna musu cewa duk wani abin da za ku boye a cikin zukatanku Allah ya san shi shine Allah ya ce muna in tubudu shay'an ya ku sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani mu'mini da ya imani da Allah ya imani da manzon Allah in tubudu shay'an idan kun bayyanar da wani abu kun bayyanar da wani abu ku fito da shi a bakukunan ku ana ji ku yi zancen shi ku hurta shi a ji ko kuwa me ko kuwa a'a ba ka bayyanar ba ka boye ne a cikin zuciyanka ka boye ka kudirta wannan abu cikin zuciyanka saboda kana son ka aikata Allah ya sani ko Allah bai sani ba Allah ce a baku labari lalle Allah ai masani ne da duk komi ya ku bayan Allah wanda suke ce sun aure mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasu sun boye wasu kuma sun uruta an ji da wanda suka boye da wanda suka bayyana ta ku sani Allah ya sani matan manzo Allah haramun ne akan ku bayan mutuwar shi ba daidai bane ku aure mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wannan aya malum sun zakaru sababin nuzulin su na ba ku labarin sa amma ni da kai bawa Allah ina son mu duka mu ba ga anya aron an kullum mu Allah ke zance kuma zance nan da Allah ke yi baya fuskantar kowa bayan Allah face mu bayansa ya ce wai a baka labari in tubudu shay'an aw tukhuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima duk abin da bawa zai bayyanar alkhairi ne Allah ya sani sharri ne Allah ya sani haka kuma bawa zai boye ya aikata abu alkhairi ne Allah ya sani sharri ne Allah ya sani Allah na son ya nuna da ni da kai lalle cewa ba abu da bawa zai aikata ubangijin Allah bai sani ba a'a bai taba faruwa ko ya kai matuka a cikin boyewa ka boye bawa Allah ka shiga ƙasa na bakwai ka je ka boye kanka ka hurta wani zance kai zancen ma kada ka bari ya fito bawa Allah kudura a cikin zuciyanka wallahi kana kudurta wanga zance a cikin zuciyanka Allah ya sani Allah madaukin sarki ya ce a baku labari a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara kenan ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ard wa in tubudu ma fi anfusukum aw tukhfuhu yuhasibukum Allah yuhasibukum bihi Allah Allah ce duk abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne in ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku ko ku a'a ku boye wai Allah ya muku isabi da shi ranar tashin alkhiyama yau bawan Allah ka samu kanka wani gefe ka tsara dukiyoyi na aramu ka saka aljehu, ka ci hankalin ka kwance kana kallo kowa bai gane ka ba eh kowa bai gane ka ba amma wanda gangadi bai daukansa balle kwana ya gane ka bawan Allah kiyama mutum zai ya tsaya gaban Allah kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce babu daya babu daya a cikin ku face ya tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama shi da Allah da su gana ba na ukun ku bayan Allah Allah na tambayan ka daya bayan daya kana ba Allah jawabi daya bayan daya bayan Allah an mini an maka an miki yake bauyan Allah kuma ana maka tambaya tambaya da za a kiyama wa Allah ka saurara ka ci ba za a ce rana ka za me yasa ka aikata kaza ne a ana baka littafin ka sai ka gani a matsayi bidiyo ne bawa Allah kana kallo ranar da ka kama diyan makwabciyanka ko diyan makwabcinka ka saka daki baka tsoron Allah ka tube ta utu kai lalata da ita kana kallo rana kana lalata da ita Allah zai tambaye ka me yasa ka aikata aka bawa Allah wannan aiki ka boye ne ko ba ka boye ba ka boye amma Allah ya sani ranar da bawan Allah wani abu ya dame ka aka maka magana kai tawakkali ga Allah kace a'a kai baka tawakkali ga Allah kasance ka aulore ka fita a cikin kumashi ka je wani lungu ka je kashi wurin wani turu ya maka turu bukatan ka ya biya ranar ka gani ya kai bawan Allah ba abin da mutum zai aikata ka boye ko ku a ba ka boye ba wallahi da Allah bai sani ba Allah ya sani bayin Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakanin masu laifi guda biyu sai manzo Allah ya yi zance ya ce muna Kullum nasi mu'afa illa almujahirin wai dukkan mutane wanda suka aikata laifi Allah na yafe musu laifin su mazinaci in ka tuba Allah ya yafe maka me shirka an ya tuba yau ya bar shirka Allah ya karbi tuban bawa Allah wanda yake game game mai cin bayan mutane mai gaba yau ka tuba Allah ya karbi tubanka amma illal mujahirin face mujahirin su wa kenan wanda suke bayyanar da laifinsu lokacin da suka aikata Allah ya rufa musu asiri shine saura'i ya je bayan gari ko kwa'a ya je ya yi lalata da mace babu wanda ya sani shi ubangijin Allah shi sa'annin shi da yariya ya fito cikin bes shine tsamarin ababu mai ji da lafiya tsamarin kuma shi ai je ni da wacce ai wacce ma wuri na ta kwana ai wacce kaza ni da ta kaza manzo Allah wai a baka labari kowane kowane mai laifi Allah na yafe ma amma kai Allah bai yafe maka saboda kanuna da Allah cewa ka fi karfin ya maka afuwa shi yasa ka zo ka fadi da mutane ma baka tsoron kowa bayan Allah to bayan Allah zamantakewa mu bayan Allah na zango mutane nawa Allah ya yafe musu samari ya yi lalata da mace ya fito waje ya fari ana ba shi ana jinjina mai ai ka kai ka kawo bawan Allah wallahi wa balun alaika halaka ne akan ka ya kai bawan Allah kiyama Allah ya yi hisabi hisabi da ciki Allah zai rana tashi alkiyama daga cikin su bayan Allah akwai bawan Allah da dai zai saya gaban Allah ya yi laifi a cikin duniya ya boye laifin ya boye kowa bai gani ba ya aikata mummuna aiki kowa bai sani ba ranar tashin alkiyama Allah zai kiraye shi bayan Allah ya kiraye shi tsakanin shi da Allah kade ba na ukunsu shi kada ke jin murya Allah Allah zai ce mai ya kai bawana rana kaza ka aikata kaza shi ce kwarai kuwa Allah ni ne na aikata rana kada ka aikata ya yace eh Allah ni na aikata kada, me yasa ka aikata kada? Allah zai kididdiga mai laifuffuka bayan Allah ga sunan masu tumbin yawa zai gani lalle cewa ranar ba shi da wani makoma shi wutan jahannama yana yana aje kansa kasa Allah na kallon sa Allah zai ce mai ka tuna rana kaza ka tadda wani yana laifi ka da wani yana aikata mummunan aiki ba wanda ya gani she kai sa'an nan ne ya ce ka rufa mai asiri ka rufa mai asiri inda ka rufa masa asiri har wanga rana to ni kuma Allah na rufa maka asiri na maka gafara wuce ka je aljanna she bawan Allah kada ka ji kaman iyawa ne wai ka boye kana laifi Allah bai sani ba wallahi Allah ya sani ko kuwa kada ki ji kin bar ababu baya ko kuwa kin bar inda aka san ki, kin je a akra misali kina lalaci kina sabawa Allah tunda dai mutanen kuma shi ba su gane ki ba hankalinki ya kwanta wallahi wanda gangadi bai dokan shi balle kwana ya gane ki yake boyan Allah Allah ya ce a baka labari ya kai bawan Allah to idan Allah ya ce mana duk abinda mu bayyana da abinda zamu boye shi Allah masani ne ga komi bawan Allah to ka sani lalle cewa da boyewan da bayyanarwa wallahi bai amfana da kai bawan Allah Abin da zai amfana da kai shine ka tuba ka gyara tsakaninka da Allah saboda kiyama ka samu gidan aljanna Allah ya ce a bamu labari in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya ce idan ku bayyanar da wani abu ko ku a ku boye wani to lalle ku sani Allah masani ne da duk komi ba abin da ke boye ubangijin Allah madaukakin sarki bayin Allah duk abin da bawa zai aikata Allah ya sani akwai bawa Allah da ya zo fada sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da dai zai fada sayyidina Umar sai ya kama hannun yaronsa yaron yayi kama da wannan bawa Allah suna kai fadan sayyidina Umar she sayyidina Umar yayi mamaki ce kai ban taba ga yaro yayi kama da uban shi kaman da wanga yaro yayi kama da kai ba wai kaman da an kaka ke kama da an kaka yau an kaka guda biyu suka zo suka sauka da sun tashi bawa Allah ko ko idan guda ta tashi ba kai ka bambanta tsakanin saboda kamanni she sayyidina Umar ya tabi wannan ba wa Allah ya aka yi wanga yaro na ka yi kama da kai haka ya ce sai ni na umar ai ba kamannin ke da ban mamaki ba haihuwan wanga yaro yake da ban mamaki ya ce baka labari ne sai na umar shi kyara zama shi ce ban labari ya ce kaga wanga yaro lokacin da uwarsa ke doke da cikinsa a ce tsauran kadanta haihu she wani tafiya ya kama da tafiya ya kama ni wanga bauya Allah da na bata labari cewa wani tafiya mai muhimmanci ya kama ni ina so in yi tafiya wanga bauya Allah ta ce akan wanga Ali, za ka yi tafiya ka kale ni ni da yau ko gobe na kuda zai iya kama ni hayo ban yadda ba ya ce sai na umar wanga mata na wata kiya na kiya ta kiya na kiya karshe da kasancewa na namiji she na rinjaye ta na tara kayana zai tafiya ta zo ta siya bakin kofa tana tsaye dab kofa tana kallo na ina kallonta sai ta ban tausayi she na doki annuna na ajiye kan cikinta she na ce Allahumma inni astawdi'uka ma fi batni hazihi almar'a yace ya kan Allah na bar maka ajiyan abin da ke cikin cikin wanga bauyan Allah yace sai na Umar na kama anya na wuce da na kama anya na wuce na je ne wasu watanni ranan da na dawo yarana suka tarbe ni da kuka menene suka ce da ka wuce ma'aifiyanmu tsara su ba ta haihu ba ya ce ina kabarinta suka nuna mai kabarin kabarin kuma sai ya dace bayan Allah yana kusa da gidan shi ya ce wallahi sai rina umar daddare ina zamne an kamini abinci ina ci ina cin wanga abinci gaba na ga hayakin kabarin matana hayaki na fitowa ciki ka ce an sa wuta cikin wannan kabari kabarin bayan Allah hayaki ke fitowa ciki sai ce wallahi na san matana mai ibada ce mai azumin nafila ce mai sallan dare ce ya za a yi a ce kabarinta wuta na fitowa cike ce ba zai yadda ba sai ya tone kabarin bayan Allah ya je nemi wannan abin tone kabari ya zo ta tone kabari yana tone kabari bayan ya tone ya ce sai na umar kaga wanga yaro da kake kallon shi na tadda shi yana kwance kan cinyan umman shi ta haife shi a cikin kabarin bayan Allah shi bai san ma yana cikin kabari ba ya ce zan doki yaro sai na ji sama ana kiwon kirana na ji sama ana cewa ya man istawda Allahu wadi'ata khudh wadi'atak ya wanda ya badda Allah ajiya ka doki ajiyanka bayin Allah bayan Allah mace ce tana da ciki ta bar duniya aka tone rami bayan Allah aka bisa ta bayan an bisa ta Allah ya yi nasa iko ta yi kuda ta haifi wannan yaro yaron ya rayu a cikin kabarin bayan Allah ana shayar da shi ba abin da ya samu wannan yaro bayan Allah idan Allah ya iya ya kula da wanga yaro wanda yake cikin kabari akwai abin da zai boye wa ubangijin Allah ba abin da zai boye da ubangijin Allah shi Allah ce a baka labari in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima lalle idan kun bayyana da wani abu ko ku a kun boye wani abu to lalle ku sani Allah masani ne da duk komai da bawa ke aikatawa idan alama aka yake bayan Allah ya kamata abinda zamu bayyana ya kasance alkhairi sa'annan kuma abinda zamu boye ya kasance alkhairi saboda ubangijin Allah madokin sarki ya san yanayin da muke kasancewa a ciki a duk kowane lokaci bayan Allah na'am Da Allah ya sauko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya batun ijabi lalle cewa kada sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su tambe matan annabi wani abu face akwai ijabi tsakaninsu da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ce mana a cikin aya da muka karanta jiya wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadi masahabanka idan da su tambe mata ta kinka wani abu to su tambe su a bayan ijabi ranar da wanga aya ta sauko mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da iyaye maza suna da ƴan waye sai ƴan wayen su bayan Allah da iyayen suka ce daga yau mu da kanmu matan manzo Allah in da mu tambaye su abu ba mu tambayan su face ijabi na tsakaninmu da su sun yi wanga zance saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana auren matar eh yana auren me diyan abokin shi sayyidina Abubakar yana auren yar sayyidina Umar bayan Allah ga Zainab bintu Jahsh dan wata Abdullah ibn Jahsh wayan ga sahabbai gaba suka ce kai ko mu daga yau bai yi mu tambaye mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu face ijabi na tsakaninmu da su da suka yi wanga zance she Allah ya sauko da wanga aya Ya ce, la junaha alaihinna babu a kan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am a cikin ubanninsu babu laifi baban ya shigo ya yi magana da ita ba da ijabi ba ba laifi tun da ɗaya babanta ne wanda ya haife ta to shi ba dole ne an an sanya ijabi tsakaninta da shi ba bayin Allah haka kuma bawa Allah kai kuma matar diyarka tana gidan aure bayan tana gidan aure ba laifi bane ka sa takalmi ka je mata ziyara bayin Allah ba haramu bane ba haramu bane bayin Allah riwaya ya zo da dama sayyidina abubakar yana takawa ya je wurin wa ya je wurin manzon Allah kuma ya tadda Aisha na kusa da shi bayan Allah riwaya ya zo da dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana takawa ya je wurin sayyidina Ali al'ali kuma sayyidina Ali mai surukin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane kada ku ga wani ya sa takalmi ya je gidan da biyan shi ke aure saboda ya je ya gashe su ya zama topic ana fadi a'a in kai ma bawan Allah ka samu lada saboda diyanka ce ta yi aure shi kaga a ah, yau bari in ziyarci wacce da mijinta ka je ka gashe su ka musu nasiya ka tashi ka te ba laifi bane bayin Allah Allah ya ce da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tunaha alayhinna fi abaihinna babu laifi akan su a cikin ubannin su babanta idan zai tambaye ta abu ba wajibi bane a sa ijabi tsakaninta da wannan babanata ko kuwa wa kuma da ‘ya'yansu maza kuma da ‘ya'yansu mai maza za ka shiga wurin ummanka ba dole ne shi ummanka ta doki babban ijabi ta tarkanta ba a'a kowane kaya ta sa wanda ke suturtar da jikinta ba laifi ka shiga ka je ka ga ummanka kuma ba wajibi ba ne ka shiga wurin ummanka wai ta doki don kwali ta rufe kanta a'a ummanka ba wajibi ba ne amma kuma haramun ne yaron ya zo ya tallake cikin wani yanayi da bai dace kowa ya gane ki ba face mijinki ba daidai bane ba iya yi bane saboda akwai wani jahilci bayan Allah da muke yi sai kaga iyaye mata yaro ya soma tashi yana da hankali da shiga kusfa shi a shiga da yaro kusfa bayan Allah ta tube jikinta bayan Allah yaro na kallo ba daidai bane bayan Allah yaro na kai sunnat tamyiz menene sinnu tamis shekara da yaro ke gane wani babba ne wani karami ne wani baki ne wani fari ne wacce mace ce wani namiji ne to wannan shekara bayan Allah ba daidai bane ayi wannan abu da shi ko a bayyanar da jiki har yaro yana gani ba daidai bane yi Allah Allah ce wala abna ihinna kuma ba laifi bane ga wannan ƴaƴa nasu na wannan mata na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta mu'mina ba laifi bane dan ta ya shigo a wurinta ba she ta sa ijabi tsakanin ta da shi ba a'a ba laifi bane na'am ko ɗan ƴan wayensu wani ƴan waye ne anan ya kamata mu yi bayani ko ga aka ce ikhwan shine dan uwa wanda uba ya hada su ko uwa ta hada su dan uwa an fito uwa daya uba daya ko ku dan uwa an fito uba daya ko ku dan uwa an fito uwa daya wanga ɗan uwa kenan bayan Allah amma bayan wa'annan a'a ba daidai bane wani ai uwa uwana ne kanin babana ke da haifan shi a shi ma ajnabiya ne aiwan da uwana ne kanwa umma na ke da shi shi ma ajnabiya ne ba daidai bane bayin Allah ikhwani inna nan gabayin Allah shine ɗan wayansu wanda suka fito uba daya ko uwa daya ko ku a uba da uwa daya suka fito bayin Allah wannan ba dole bane da su shiga su tambaye su a ajiye ijabi tsakanin su me da wa'annan mata na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku a da mu matan mu na wanga zamani bayin Allah Allah samu dace na wala abana ikhwanikin ko kuwa me ƴaƴan ƴan me ƴan wayansu, su wannan ƴan uwa da muka ba ku labari su kuma za su iya shiga kansu ba hijabi ba bayin Allah shine wanda ku fito ciki daya kwa uba ya hada ku ko kwa uwa ta hada ku ko kwa uwa da uba ma ya hada ku bayin Allah sai me shina na da ƴaƴa ƴaƴansa bayin Allah da su shiga wurin umman su karama wanda ke da takwafto ciki daya ba dole bane shekin doki babban ijabi ki rufe kanki a ba dole bane saboda me yasa suna matsayin ƴaƴanki bai yi su aure ki ba aure tsakaninku to wa'annan kuma babu laifi akan su na'am ko ku a ƴaƴan ƴan wayan su mata ƴaƴan ƴan wayan su me mata su kuma ba dole bane shekun sa babban ijabi tsakaninku da su na'am ko kuwa matatakinsu nisa'ihin ko kuwa me su bayin Allah yaran matansu wannan ba dole bane bayin Allah na'am ko kuwa abinda ya masu eh, hannayensu dama ta mallaka na daga kuyangu bauya ne idan tana ta mallake da bauya to wannan bauya bayin Allah ba wajibi bane da ta shiga ta bayin Allah ta sa babban ijabi ta tarkanta a ba wajibi bane she wasu malama suka ce to ina labari ga bayi maza saboda lokacin akwai bayi maza an ana su surki bayi maza wasu malama suka ce a ko da bawa namiji ne ma ba yadda ya shiga auren matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tsan mu'minai face tsakanin su akwai akwai ijabi tsakanin su me da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she malum wasu malama suka ce a'a in dai bawanta ne an ba shi dama ya tambaye ta abu ba da ijabi na tsakanin su ba saboda musulunci ya ba su dama su mallaki bayi mata da maza tun da musulunci ya ba su dama to wannan bayi da su iya su shiga wurinsu ba da ijabi ba amma da su kulle kansu ba kuma kowane lokaci shi bawa namijin da iya shiga a kansu ba shi yasa wala wala ma malakat aymanuhun maluma suka ce da bayi maza da bayi mata wanda Allah ya mallaka musu su kuma da su iya shiga kansu ba da ijabi ba Allah ya mu dace na'am Allah ce wattaqina Allah kuma ku ji tsoron Allah wanga aya wattaqina Allah Allah na zance ne da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wattaqina Allah ku ji tsoron Allah kada wani namiji daban ya gane ku wattaqina Allah Allah na zance jiya da matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kuma yana zance da matan wanga duni zamani bayin Allah mace mai aure ki ji tsoron Allah kada wani namiji ya ga kyawunki bayin Allah har ya yi sha'awanki ki ji tsoron Allah ki rufe kanki kada wani namiji bawa Allah ya ga jikinki har ya samu jin dadi bayan Allah ku duba bayan Allah irin zamantakewan da muke ciki irin gidaje da muke ciki saboda Allah ya jarabce mu da talauci zaka ga matan aure ta daure kwale daya bayan Allah wannan kwale da ta fito da ci cikin daki ta tsaka zar ta zo ta shiga kusurwa bayan Allah ta yi wanka ta kare kuma ta fita bayan Allah Allah na miki magana wa kiji ji tsoron Allah kada wani namiji ma ya gane ki ma balle ya sha'awanci mu aje wannan gefe wattaqina Allah ku ji tsoron Allah a wurin tufafin ku ya ku mata shine lokacin da mace da ta fita zaka ga ta sa atamfa mai kyau bayan Allah ta yi makeup ta sa takalmi mai kyau tana yawo wani namiji waje ya gane ki har yayin sha'awanki bayan Allah yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ai matan wani kenan kai tana da kyau wala Allah kuma bayan Allah zanin da take kada kuka zanin da take daka da wadawa da shi da shi take kwana kusa da mijinta da dare amma da ta je wurin suna zaka ga ai shiri bayan Allah ka ce zana da ta sarauta to duk mace da za ta yi wannan shiri ta fito har namiji na waje ya gane ta yi sha'awanta to ba ki ji tsoron Allah ba Allah ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah ya ku mata kada wani namiji daban ya gane ku har yayin sha'awan ku she yasa ana son mace da ta fito ta sa kato riga bayan Allah ya lulube ko inanta ba ta ba namijin waje sha'awa ma balle ma har yayin sha'awan ta neme ta kun ga abin da ke faruwa a cikin zamantakewar yau Ka ji wani ya nemi matan wani Ka ji number matan aure fa numbanta yana wurin wani namiji kaza kan mijinta a call a ai wanga burada ne mu da shi ke unguwa guda mazmi kuma hankalin shi kwance kaga bai Allah ana neman matan aure ba don komi ba saboda ba mu ji tsoron Allah wurin shirin matan mu ba Allah ya ce wattaqina Allah na'am ai Allah mai shaida ne akan komi bayin Allah duk abin da za mu aikata cikin wanga rayuwa na duniya Allah mai shaida ne Allah yana alarce yana ga duk abin da muke aikatawa in ka aikata kirki Allah ya gani in ba ka aikata kirki ba Allah ya gani tsakaninka da Allah ne Allah ya maka hisabi Allah ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah mai shaida ne akan duk komai da ba yake aikatawa na'am ranar da Allah ya sako da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga aya manzo Allah ya karanta da sahabbai wanga aya yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ne da manzon Allah ya karanta musu alkur'ani nan take suna fahimta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wanga aya shaska ce ya kai manzon Allah sallama dai ka gwada mana inda ake maka sallama sallama mun inda ake maka sallama amma salati da Allah ya ce mu yi maka salati ko salati na Allah ya yake bayin Allah ya ake maka salati to bayan Allah wannan aya da Allah ya sauko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na son ya karantar da manzon Allah inda za a masa salati da sahabbai suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama dai mun san inda muke maka sallama to ya za mu yi maka salati bayan Allah sahabbai kuma larabawa ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su inda Allah yake son a yi masa salati ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka amidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ku saurara ku ji. Allah wai in ba ku labari duk wanda ya min wanga salati sau daya shi Allah zai yi da mishi salati so goma bayin Allah babu shakka wanga aya bushara ce daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma Allah kuma ya doki ya ba sahabbai Shi ne Allah ya ce muna inna Allaha, lalle Allah da kuma wa sa'an nan da mala'ikunsa mai suke aikatawa ai suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ya salatin Allah yake ya salatin mala'iku yake mun ba ku labari cewa salatin Allah da yake yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malumma suka ce shine jin kan Allah akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malumma suka ce a ai salati da Allah ke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yana yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malaiku kuma suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ko ba su yi suna yi ya salatin mala'iku yake shine mala'iku suna neman gafara a wurin Allah suna ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce muna inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati kamar sahabai sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji Allah na yi da manzon Allah salati malaiku kuma suna yi da manzon Allah salati to mu kuma mai Allah ke nema daga gare mu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she mai Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya wa'anda suka yi imani da Allah ku yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati nan ga umurni ne Allah ya ce mu'minai ku yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati lalle babu shakka wajibi ne akan duk mu'mini yayi da manzon Allah salati tababben bawa wanda ya kasara shine wanda zai yi waye gari bai da manzon Allah salati ba wanda yayi rashi bayan Allah wanda bai sa'a ba shine zai ji an bace sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shebe masa salati ba bayan Allah me yasa kana yi da annabi amma sallallahu alaihi wasallam salati lalle babu shakka bayan Allah Allah dai maka salati daidai goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mini salati saboda idan kun mini salati ana bijiro da wanga salati zuwa gare ni ya ku bayan Allah amma bayan Allah abin tambaya Allah ya ce mu yi da annabinsa salati ni da kai kuma bawa Allah Allah bai muna wahayi ana yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ne she mu tambaya bayan Allah ranar da Allah ya sauko da wanga aya sai da abubakar na nan ko baya nan umar na nan ko baya nan yana nan usman na nan ko baya nan yana nan ali na nan ko baya nan yana nan aisha fatima bayan Allah manya-manyan sa'abai wanda Allah ke son su suna son Allah suna nan kuma larabawa ne larabawa tsansa wannan lokaci bayan Allah ba samu matsala a cikin larabcinsu ba a bai a samu balarabe yana da kuskure cikin larabci wannan lokaci a kowane balarabe yana larabci ne tsansa mai kyau ba kuskure ciki amma bayan Allah mu duba adalcin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sahaban gabanin su karbi addinin musulunci bayan Allah suna rubuta waka suna jin larabci bayan Allah da su su rubuta waka mai ban sha'awa a fahimci ku a karanta kuma a fahimci amma ba su yi karambani ba shi suka hada kai suka je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ka gwada mana wani salati za mu maka ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karantar da su salatin da muka karanta da ku bayan Allah bayan mutuwan manzo Allah da shekara biyar, shekara dari bakwai, dubu dubu da dari bayan Allah har dubu da dari da hamsin da wani abu sai wani ya fito da wani salati daban bayan Allah aka ce daga ina ka fito da salati ce manzon Allah ya bashi me yasa bai sanar da Abubakar ba me yasa bai sanar da Umar ba me yasa bai sanar da Usman ba me yasa bai sanar da Ali ba kace a saboda kan kai special ne kan nan kai daban shi yasa Allah ya boye ya baka ya kai bawon Allah na gama kada Allah maganan ga koda ba kai tunani zurfi ba bayan Allah yana karo da hankali ko bai karo da hankali bayan Allah shin bayan Allah akwai cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake so ya kai sayyidina Abubakar akwai shi shin manzon Allah yana da wani abu da ke da amfani yana da wani abu da ya fi komi bai ba Abubakar ba e bayan Allah shi yasa salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a masa wanda Allah ya ce idan kai da manzo Allah daya ya maka so goma shine wanga salati da muka karanta maka amma bayan wanga salati kaje ka dauko wani salati bawa Allah Karka kai wallahi jikinka duka ya zama baki kana yi aikin banza ne ba lada ciki bayan Allah saboda salatin da manzo Allah ya sani ke ga bayin Allah ba ka kai annabi cin larabci ba ba larabe ne bayan Allah salatin da ya karantar da mu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wa'yun yu'a wa ya sanar da shi bayan Allah Allah shine ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan salati yace karantar da Umar karantar da Abubakar karantar da Usman karantar da Aisha ka karantar da Fatima wayannan bayan Allah alkhairi ne a cikin bankasa su wanga salati aka karanta azabta da su bayin Allah na ransa da Allah wanda numfashi na ke annunsa annabi Muhammad bai san salatul fatihi ba sayyidina Abubakar bai san salatul fatihi ba Umar bai sani ba Fatima ba ta sani ba Aisha ba ta sani ba kiyama aka karanta mu sun ce daga ina ba mu san shi ba wanga ba salatin manzon Allah bane kuma gaskiya kenan bayan Allah sun zaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo Allah mu iya maka sallama ya za maka salati ya karanta da su salatul fati bai karanta da su ba wanda manzo Allah ya karanta shi da ka rika in ka rika wani wannan salati kana yi ne bawa Allah amilatun nasu ba aikin banza ne ba lada bayin Allah Abin da Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa wajibi ne akan mu'mini yi da manzon Allah salati amma wani salati wanda ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana da dalili ka fito da shi ka ce sayyidina Abubakar ya san salatul Fatiha in kuma kana da dalili bawa Allah ka ce Aisha ta san wanga salati ba ta san shi ba bayan Allah bayan mutuwan manzon Allah da shekara dubu daya da dari da hamsin bayan Allah shi dai manzon Allah ya boye wani alkhairi bai gwada da Abubakar kenan ba kun yarda da haka a ce da annabi ku ya boye da Abubakar alkhairi kun yarda a ce ya boye da Usman alkhairi kun yarda a ce ya boye da Aisha alkhairi bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin mutuwarsa wani alkawari da ke tsakanin shi da mutane duka shaida ya walwale san bayan Allah bai mutu da hakki ko guda ba bayan Allah to ya wani zai zo da wani abu ya ce ai manzo Allah ya bani ya kazata lamana matan ya zo ne a tashe gani na ina kallon shi yana kallo na ya karatar da ni aka ce me yasa bai ba wancan mace a wannan ya kebe ne ga wanga bawa wanda yake son batun shi bayin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana gabe karo da hankali bayin Allah shi yasa ka bar wani ya dame ka da surutu da yake ai ku ba ku yin da manzo Allah salatu ce eh ba ku yin na shiririta na kware kuke ibayin Allah ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima كي مسا صلاتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دايان قدنا عند سكاننا دا الله ني الله شيء من هو مباوه الله سبب الشيء منزو الله يسلم abinda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya kuma ce muna wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu baka samu a cikin sahihul bukhari baka samu baka samu a cikin muslim baka samu cikin tirmizi baka samu cikin ibnu maja baka samu cikin abu dawuda baka samu cikin nasa'i hadisi daya da ya zo da usulubin salatul fatihi baka samu bayin Allah ba riwaya da bayin Allah shi yasa wannan shine salati na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka karki kowan salati karki wanga ya kai bawon Allah me Allah ya ce muna wa taslima kuma ku yi masa sallama sallama wani sallama ai hayyahu bi tahiyyatil islam ku yi masa sallama da gaisuwar musulunci wani gaisuwa ne ta musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaisuwar ahlus sunna wal jama'a kenan mu bamu da wani gaisuwa bayan Allah muna gamuwa da kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muka samo shi daga alqur'ani yace wa sallimu taslima malumma tafsir kace hayyuhu bi ta'iyatil islam ku gashe shi da gaisuwa ta musulunci wani gaisuwa ne gaisuwa ta musulunci kwan lafiya ina kwana sande ni sanda zuwa barka wani gaisuwa ne gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. gaskuwan musulunci kuma kenan kuma gaisuwan gidan aljanna kenan illa qilan salaman salama idan muka shiga aljanna wannan gaskuwa da ayi bayin Allah shi yasa ka rika wanga matan ka ce mata assalamu alaikum Dan ka assalamu alaikum gidanka yawanzu da sallama ya kai bawo Allah wannan shine gaskuwa ta addinin musulunci Allah samu dace na'am Allah madaukin sarki ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya ya tabbata yana da sanadiyan saukowa gabanin mu baku wannan labari Allah na ce muna innal ladina yu'dhuna Allah lalle wa'anda suke cutar da Allah shin wani bawa ya cutar da Allah ne ka kai ka cutar da Allah wani abu ne cutar da Allah nan ga bayan Allah shi ne maluman tafsir suka ce yahudu da nasara da mushirikai. yahudu sun ce uzairu dan Allah ne Allah ya yi Allah yana da da ba shi da da lam yalid wa lam yulad nasara kuma suka ce me isa dan Allah ne ko ba haka nan ba mushirkai kuma su garke mai gumaka a matsayin bauta bayan Allah sun saba alkawali ko ba saba alkawali ba sun saba alkawali shehe malum matasir suka ce muna ai tucarwa nan ga ne? yahudawa sun ce usairu dan Allah nasara sun ce isa dan Allah sa'annan ko bayan Allah mushrikai sun riki bayan Allah gumaka a matsayin abin bauta kuma suka ce lalle cewa ai wannan mala'iku da suke tare da Allah a'a ne na mata na Allah bayin Allah wannan cutarwa ne ko ba cutarwa ba cutarwa ne sa'an na kuma ne sa'an na kuma suna cutar da manzon Allah suna cutar da manzon Allah wani cutarwa suke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bayan Allah cutarwa da suke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine suna munana masa suna zagin manzon Allah suna zalintan manzon Allah me Allah ya ce muna to ga sakamakon su la'anahumullah Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu fi duniya a cikin duniya wal akhirah sa'an na kuma da lakhira gaba da daya na'am kuma Allah madaukin sarki ya musu tsanadin wani azaba wannan azaba bai Allah kaskantaccen azaba walakantaccen azaba Allah zai musu azaba walakantacce ya walakantar da su bayin Allah wannan aya yana nuna mana cewa allazina yu'zuna Allah sune mushrikai duk wani mushriki bayan Allah duk wani mai shirka sa'annan kuma wanda suke tutar da manzon Allah duk wani mai saba da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an faɗi mai manzon Allah ya ce yace ban ji manzon Allah ce kar a yi zina yace na yi manzon Allah ce kar a shawi yace na sha manzon Allah ce kar a yi sata yace na yi manzo Allah ce kar ai gaba ya ce na yi gaba duk wani aiki na banza da manzo Allah ce kar aikata yana aikatawa bayan Allah Allah ya ce wa abaka labari ranar tashin alkiyama zai maka azaba wala kacecin azaba bayan Allah duk wanda yake son kada ya fada a cikin wanga azaba to bawa Allah ka kada ita Allah da ibada sa'annan ka bi sunnoni ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am mai Allah ce wanga aya akwai wasu mutane a kasan madina mazinata ne da dare sai su fito cikin madina su nemi wuri sai su boye da sun gama ce zuwa so tsari kuma suna yin da mata ku yangu mata wanda suka kasance bayi da sun gane ki kina fullowa no sai ya biyo ki da gudu yana kama kika fadi no sai su afka miki amma lokacin da zai bayyana miki kika mai tsawa shi ya gudu saboda bai son me a gane shi suna kama mata ku yangu suke wanga lalata da su wannan lokaci kuma bayan Allah shirin mata ku yangu dare da mata waɗanda ba ku yangu ne wanda suka zama ƴaƴa daya ne bayan Allah har ya zo suka fita kan mata ku yangu suna kama matan mutane suna musu shade she labari ya kai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko da wanga aya Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina yu'dhuna almu'minin lalle waɗanda suke tucar da mu'minai mutum ka kama matan dan uwanka ko matsan wani ka yi mata fyaɗe ka tuce da shi ko ba ka tuce da shi ka tuce da shi ka zalice shi ko ba ka zalice shi ba ka zalice shi na'am da kuma me Sa'annan kuma da mu'minai mata na'am ba da wani abu da suka aikata ba na daga laifi bayan Allah kai sai kurum sai a dai a tutar da su na'am Allah ce a ba su labari ta ihtamalu to lalle akika i'tamalu ay surriki buhtanan ay babban ƙarya bayan Allah wa isman sa'annan kuma da wani laifi mubina bayyanin ne bayan Allah surriki babban ƙarya babban laifi da wanda babban laifi bayan Allah bayyanin ne bayan Allah shine wannan lalata da suke yi da mata ku yango zina da suke yi da su bayan Allah wallahi wannan babban laifi Allah ya tona musu asiri bayan Allah ya tona musu asiri bayan Allah sai Allah ya muna zance zuwa gaba ba don komi ba me yasa Allah ya sauko da ayan da ke gaban wanga aya Allah ya sauko da aya bayan wanga aya ba don komi ba saboda Allah yana son ya bambanta shirin mata waɗanda ba ku yanku ba da mata waɗanda suka kasance ku yanku ne lokacin da waɗanda mazinata suka shigo cikin gari su yi su bambanta aiwan bauya ce wanga ba bauya ba ce bayan Allah sannan kuma bayan Allah wannan aya ta sauko ne tana tona asirin mazinata bayan Allah wanda suke aikata wanga mummunan aiki shi yasa ana cikin anguwa ba laifi bane an san wan mazinaci ne ba laifi aje ka mata ka ce musu kun ga wani ko kun ga ciwon farfaduwa ya kama shi yana shure-shure ku wuce ku ya wuce ka ku kara kusantar da shi bayan Allah ba laifi bane an san mazinaci ne bayan Allah kile kuma an sani mazinaci ba wani mu'amalan kirki da za yi da shi cikin anguwa ba daidai ma ba ne bayan Allah in gidanka yake bawan Allah ka yi kokari ka fi da shi saboda duk gidan da ake zina ciki ba rahama ciki bayan Allah amma yanzu ba haka ba ne ga samari professional mazinaci ne an bi shi safiya ya aure da rana ya aure dare ya fi bayan Allah kuma ana zaman lafiya da shi ana dariya ya yi zina da yaran matan nisa ya gaji shi shigo huwa ya gama da na yi anguwa shi kuma ya so bayan Allah rashin tsoron Allah ga samari na cikin gida ga yariya tana daki ummanta daki ummanta yariya da dakin shi wal Allah kwai ta tsakaninsu ya kama yariya ya saka ta daki kuma yana da wala ta aita wallahi yana cikin zina da Allah bai yafewa zina da ƴar makwabciyanka wallahi ka kama yariya ka san babanta wal Allah ya tashi kan yariyan ma kenan fa yana fitowa wanda zai fara gamuwa da shi baban ce baba san da zuwa mace amana ba daidai bane bayan Allah ba iya yi bane bayan Allah wallahi mu tuba bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu gyara aikin mu bayan Allah mu duba fa bayan Allah wayanda suna boyewa ne suna yi suna boyewa ne suna yi ba a gane su Allah ya tona asirin su to ina labari mu eh muna boyewa ne a ba mu boyewa ban yana zaune zai wuce da yariya ya gaishe su fa ya kamata, kuma an san ba daura mai aure ba ana kiran sallan farko baba ya fito da shi masallaci ya ga ya rade raka yare ya je sa ta taxi hankalin mu kwance hankalin mu kwance yana gidan kowa kowa na gani to da Allah da wanga rayuwa ya Allah zai ba mu arziki da wanga rayuwa ya economy mu bai batawa ashe Allah ya gama mu da miyagun shugabanni bayin Allah an ba shi million dollars ya kawo muku shi ce ku ban ba ku saboda mboti ya kai ma ba ku bautu min ya boye birin mu ji yunwa bayan Allah saboda da yunwa ma kenan muna zinace zinace kai ina ga mun koshi eh ina ga mun koshi bayan Allah wal Allah sha Allah ya dan muna irin ni'ima da yayin da kasan larabawa ko ina kace zaka je ko ina laka samu abinci ka ci lafiya lau ka samu kayan sha ka kwance wallahi ni'ima da Allah ya musu muna nan nan muna can saudiya wani jahili bai san abin da ke ciki ba wai yana zagi saudiya kasan kasan yahudawa ne na ran sai da Allah kun ga mai ku wannan bari fari muku irin arziki da wannan la yaran laraba babanin su irin arzikin da suke da shin nan na ran sai da Allah inda baban shi na da wannan kuɗi ko alif bawun bai iya yi ba dan bai karatu wallahi Allah ya wadatar da su bayan Allah ya wadatar da su bayan Allah ban ce maka duniyanci bai shige su ba wallahi duniyanci ya shige su amma wallahi sahabai ne kanmu bayan Allah masu sauran Allah ne kanmu bayan Allah komin lalace shi bayan Allah ra'ayin irin wanda muke yin ga wurin kwana mai kyau ga mota mai kyau ga abinci mai kyau abincin da ni da kai muke buga kirji na wani ya je sai kaza ira ku kofosin wanda aka soyan na she ga yarika bayan Allah kowa na ga man takadan a san ya sayi kaza ko ba aka nan ba wallahi talakan su ma bai cin wannan kaza amma yana cin Allahu akbar Allahu akbar ko me yake yi kowani balayin private yake ciki kowani balayi AC yake ciki she ga ya fak yayi alwallada shi sallam na kama kada Allah mu da wa'en ga dai ne eh bayan Allah mu da su dai ne wallahi ba dai bane yana shagon zinariya zinariya ne ya cika kaf je ka taba zinariya guda ana buga maka kudin zinariyan kanka ya buga wallahi yana jin kiran sallah kowane miliyoyi na dollars ake kasuwanci wallahi shi ke korin ku ya ce kufta as-salat kufta as-salat in ka ce mai ga kudi ya ce te in ka kare ka kawo dishi nan ga mobile phones ga company ma ka bude wai ka mutane a babu su kwanta ka tattaka kansu shi samu ji tsoron Allah kun ga wannan arziki da Allah ke ba su wallahi suna tsoron Allah suna yin wa Allah biyayya shi yasa Allah ke azurta su dare da rana bayan Allah mazinaci bar zina mazinaci ya tuba ki bar zina Allah ya gyara ki ya baki mijin kirki kai ma ka tuba ka bar zina Allah ya baka matan kirki ya maka albarka amma da irin rayuwar mu ga baka ka bambanta tsakanin mu da akuyoyin mu bayan Allah baka ka bambanta tsakanin mu da ragunan mu wallahi wallahi abin da ke zuwa gaba ya fi haka wallahi saboda Allah baya karya manzo Allah kuma baya karya Allah samu dace Allah samu dace Allah karba mana Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah mukabbara wa Allah bushara dan baku Allahu akbar Allahu akbar jiya muna karatu muka yi magana game da aiki da ake yi masallaci ina nan akwai wani bawan Allah dan uwana ne saboda ni da shi yaya da kani ne na da umman shi babansu guda suna kasan wace ya kira ni ya ce jiya karatun da muke yi suna kasan belgium suna jin karatu da suke jin karatu. su ma aikin da ake yi na darul hadis bayan Allah suka yanka kudi kudan kudi bayan Allah masu dimbin yawa suka aiko wai a sa cikin wannan aiki Allahu akbar ina muku maganar nan bayan Allah kudin ne yana aljihuna naje na karbo kun gane shi bayan Allah ba komai suke so ba aljanna suke so ga kudin nan bayan Allah Allahu akbar me yake nema bayan aljanna yake nema kudi mai dimbin yawa bayan Allah malam fahad gashi wai a sa aikin Allah kai kana zaune nan bawa Allah me kai wa Allah me ka ba Allah Bawa Allah to muna addu'a wanda dukiya da suka bayar Allah ka rufa musu asiri suna son kudin suka bayar bayin Allah ya ga boga yanzu ka koli ka ce boga aiki kaza da kaza kaza ce oh yanzu turai ba izai bane ko ba haka nan ba wani ya baka 100 dollars ya fari ma kowa ya baka 100 dollars amma shi suka cire kudi bayan Allah mai tumbin yawa suka ce wa a taimaka ba wanga aikin Allah to Allah mu roke ka inda suka gina gidanka Allah ka gina musu gida cikin gidan aljanna Allah ka rufa musu asiri Allah ka biya musu bukatun su duniya da lakara to bayan Allah kada ka ce a ah, yau wani ya baya kudi da yawa shi yasa kai naka da ka cewa kuka je da shi a har yanzu kai kuma ana bukatan naka Allahu akbar ga baba mutum ba mu magana ba ya cire nashi